يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا شاء تقوز قوات سفر باه هجرة من الله صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina shekara 1438 a watan albashi shi ma 18 ga watan 11 2016 a karatu cikin hamlin masail muna kala rahimahullah haka ba wal masbuku wa idha saha al ma'mum wa idha saha al ma'mum aw na'asa aw zuhima 'an ar-ruku'i وهو في غير الأولى فإن طمع في إدراك الإمام قبل رفعه من السجدة الثانية ركع ولحقه وإن لم يطمع ترك الركوع واتبع إمامه وقضى ركعة في موضعها بعد سلام إمامه وإن سهى عن السجود أو زوحم أو نعس حتى قام الإمام إلى ركعة أخرى سجد إن طمع في إدراك الإمام قبل عبد الركوع وإلا تركه وتبع الإمام وقضى ركعة أخرى أيضا وحيث قضى الركعة فلا سجود عليه إلا أن يكون شاكا في الركوع أو السجود مأخبري رحمه الله تعالى يناتي وإذا سهى المأموم إذا المأموم يمنتوه ma'amun wanda yake koko da liman kenan aw na'asa ko kuma na cikin sallah sai fara gengedi annu'as gengedi kenan aw zuhima ko kuma aka matse shi bai iya ruku ba halin ruku yake zuhima aka matse shi mana masallaci ya cika ya cika kamar harabin makka kenan wani lokaci a wajen tawafi kuna cikin tawafi sai ce kuma an tara sallah to musamman irin goman karshe na ramadan to ba ga gurin da ke cika to yana wa a matsa mutum bai iya samu ya yi ba wa huwa fi ghairi ula kuma zama ba ba farko wace fi ghairi ula yani fi ghairi ar ula mana raka'a ta biyu ta uku to fa in tawila fi idraki al yanzu an shi bai iya samu ya ruku ba imam kuma har ya dago har ya tafi ina ya tafi sujjada to fa in في إدراك الإيمان قبل رفعه من السجدة الثانية idan kana zato kana fatan za ka iya samun liman har ka yi ruku'u ka ɗago ka tafi ka samu imam bai ɗago daga sujjada ta biyu ba mana imam ɗin ke yana sallah a tsanake abin da malai ke so ya gaya mana ke in imam ɗin yana sallah a tsanaki. ba ɗan shaf shaf oya oya muje muje a duk muje muje ne kaga kafin ka je wani guri har ya dago ya zo raka ta biyu to in kana zaton zaka iya samun shi kafin ya dago daga raka'a ta biyu saboda yana kiyaye azkar tun daga rukun zai kiyaye azkar in ya dago ma irin zikirin nan da yawanci mun manta da shi sami Allahu liman hamida rabbana wa hamd mil as-samawati وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد إنت إمام ما زي والنعي كذا كبوك سميش ما إياك إنه كذا سميش أسي وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا موطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد to sannan yi Allahu akbar ya tafi sujjada yana kiyaye wayansu a ƙarabu ma ya kunu la'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa akthiru fihi min addu'a ku ku yawaita addu'a tun da min wannan umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga zai zo ya same shi ma yana yi wa yana sujjada ta farko ne tun da yana kiyaye Allahu kfirli zan bi دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره إن akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu ina wana irin wannan da yanzu bukatocin shi wanda suke na can-can, duka zai iya kawo cikin sujada. tunda sujjada shine gurin da mutum ya fi guzar Allah to in kana zaton zaka same shi kafin ya dago daga sujada ta biyu yanzu baka samu kai ruku ba ke to raka'a wa lahiqahu yani raka'a wa adrakahu ke sai ka yi ruku'un da aka matse ka baka yi ba kuma ka je ka samu imam a cikin sujjada ta biyu wannan matsala ke to in lam to amma idan baya fata ya same shi yana gaggawa shi imam din taraka ruku'a sai ka bar rukunin domin yanzu kana zai je kulla raka'a ta biyu to sai ka bar wannan ko raka'a ta gaba sai ka bar wannan da baka samu kayan rukunin ba ba imamahu kawai ka bi liman akan haka mana yanzu ka wurgar da wannan raka'a ke za ka bi liman raka'an da take ta gaba wa fi ركعة ha ba da salami يومي tunda yanzu ka bar rukuni ne rukuni rukuni ne farilla ne baka samu kayi shi ba to dole sai ka wurgar da wannan raka ke sai ka wurgar da raka sai kuma ka kawo raka a ɗaya cikakkiya fi mawdu'iha a gurin wancan da baka samu kayi ruku'un nan ba ba da salami imamihi bayan imam yi sallama to tunda kana tare da imam ne to babu mushila. kai kana cikin motar liman ke ko jirgin liman to sai ce wa in saha ani sujudi wannan dangane ruku ke da fata an gada wannan matsala wa in saha ani sujudi to idan mutum ya mantuwa kan sujjada kaga can shi ma ce sahal mamumu au nasa au zuhi ma'anin ruku'i mutum ya mance bai ruku ba daga mantuwa tana nan sannan kuma lokaci shirin shaidan da kuma tunanin duniya shi sai sa ka kamar jemawa ba ka yi ruku ba har mutane suna ina sun yi ruku sun dago kai kana wai tunani ko ka mance ɗogon shi shi ma nan wa in saha ani sujudi sai mutum ya mance da ya sujjada ba a wuzu hima ko dai an matsa shi bai samu ya shiga tsakankanin masu kiba biyu kuma kowanne ya da hannayen shi ya yi ya yi sujjada ya babara gurin kuma ya takura sosai auna asa ko kuma yana yawa cikin sallin dare ne ko ya aiki ya gaji sai kuma ya fara gingadi an dago an zauna a maimakon ya yi allahumma fili warhamni wahdini wajhurni wa'afini warzuqni warfani sai fara gingadi yanzu ya za a nan hatta qama al-imam ila raka'atin ukhra har imam ya tashi zuwa raka ta gaba to shi ma din sajada in qami'a fi idrakil imami sai kai sujada in kana fatan kana zaton zaka riski liman kafin a ce imam ya kulla wata raka ta gaba kuma qabla aqdi ruku kafin a ce yayin ruku kafin a ce yayin ruku tun yanzu ka bar sujada ne don kana ganin za ka riske shi kafin ya ruku raka ta gaba ta shi kenan kawai ka yi sujjadan sannan har ka tashi ka same shi wa illa tamam ba haka ba fa in kana zaton za ka same shi har ya yi ruku raka ta gaba to sai ke cewa tara ka hu mana sai ka bar wannan sujjadan ke bar wannan ka bi imam sai ka wance wannan da baka yi sujjada ba tun da shi ma rukuni ne farilla ne sai ka wurgar da ita wa ta bi al'imama sai ka bi imam wa qada a ukhra aiba sai ka sake sabuwar raka'a mana za ka wurgar da wancan ka kawo raka'a ɗaya cikakkiya to sai ne cewa yi sau kabar raka'ata to duk lokacin da ka raba wannan raka'a guda ɗaya in ma baka samu kayi ruku'u bane ko sujjada in ka samu karamu wannan a daya ne fala sujuda alai a lokacin ba wata sujjada da kai me yasa ba za ka yi sujjada ba tunda rabkan wan ya kama ka ne tare da imam imam ya dauke maka illa an yakuna shakkan to sai dai lokacin da kake ramawa illa an yakuna shakkan yani inda qada'ihi lokacin da kake ramawa sai kuma kake shakka fi ruku'ihi aw sujudihi a kana shakka wajen sujjada illa ya kuna shakkan fi ruku'i aw sujud kana shakka yanzu kai ruku'un ko baka yi ba kai sujjadan ko baka yi ba lokacin da kake me kake rama wannan raka to tunda yanzu kai kadai kake sallah a nan lokacin za ka yi sujjada za ka yi sujjada ba da salam kamar da yake gaya mana shari'a amma lokacin da kake tare da imam ba su je a kanka wannan ita ce matsalar da malam zai mana bayani a takaice mutumin da ya manta ba ruku'u ko da sujjada ko kuma aka matse shi bai yi ruku'u ba ko sujjada ko kuma ya gyangyani bai yi ruku'u ba ko sujjada na'am in eh, fi ghairil ula an ba raka an farko ba yawon ana nan an farko ne zai zama ko sauƙi ke a raka an farko ba zai zama da mushila ba ke amma ya kasance fi hairil ula a raka ta biyu tun da ka riga ka samu kana ka samu raka ke ka samu raka amma a can raka'an ma baka same ta to ga zai zama babu iskali ke to shi ne wani yake cewa bayani akan wannan ilam annal ma'muna annal ma'muma sajinul imami mana shi mamu yana cikin kurkukun imami shi ne sajin mana abin kurkukun liman ne an ce sijin shi ne kurkuku gidan maza ke ba wannan lalle ya kasance gwamnati ta duba ta duba yadda yanayin prison suke a najeriya domin ana zaluntar wanda ake sasu a gurin matuka kuma ka'ida ne kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi daga abincin da za a ba mutum a cewa cikin tafin hannu ke in an ba mutum bai wuce cikin tafin hannu dan prison kuma shi ya zai yi kenan a na zai samu kudin da zai ce da kanshi ba sai dai yan shi sun kankan mai wani sabuwa to kuma yan shi ne suka kulle shi to kaga ji tsoron Allah a kyautata musu tunda gwamnati ta ajiye su a gurin to lallai ta ɗauki su ko kuma a ba da su a dinga zuwa kotu ana solon matsalolin kaɗan-kaɗan to nan kurkukun da mu da muke ciki kurkukun imam to sai ma ya ce ai ta jibu alaihi mutaba'atuhu ya waje ba ka liman biyayya wa ta'atuhu kuma ka mai ba'a fi jami'i salatihi cikin dukkan sallan gaba daya sai ya yi kafin ka yi in bai yi ba ka yi to matsala ce wani fi haramihi wa ruku'ihi wa sujudihi wajen kabbaran harama sai ya yi kafin ka yi wajen ruku'u sai ya yi ruku'u kafin ka yi wajen sujjada sai ya fadi ya yi sujjada kafin mu fadi mu sujjada amma mafi yawanci wal yadu muna tafiya ne tare da imam sahabbai kuma radiyallahu anhum kamar da albara na azir ke faɗa in annabi sallallahu alaihi wasallam zai sujjada to ba wanda yake tankwara bayan shi har sai sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi sujjada tukunna su suna tsaye har sai sun ga ya yi sujjada sannan sai su bi shi daga baya don ga yawancin masallatan mu yawanci ba haka muke ba daga mun shiga ero kenan in kuma mutum ya shiga ero ya kenan waliyazu billah ba abun ba kyautu to yana da kyau karance lalle ka duba sai imani ya faɗi ya sujjada sannan shi to sannan su limaman kuma dole su kiyaye ba daga ya sujjada Allahu akbar sai Allahu akbar ta ga irin wannan limamin ne wanda ma ka yanke sallan kake domin ba ba ni tsatsi bane ke kai kana tsaye kana jiraye ne yayi sujjada kuma har yayi sujjadan har ya dago kawai sai ku sai ku yanke sallah ke shi ya ci gaba da sallan shi kare to yana da kyau lalle a kiyaye wannan wa quwwatihi wajen zaman liman gurin da ya zauna kai ma ka zauna wa qiyamihi gurin da ya tashi kai ma ka tashi ba dai kuma shi imam yana tsaye kai kuma kana sujjada wai kai kana me kana addu'a akwai mutane irin wannan shi mai ya taso shi kuma yana ta faman me ko yana ta faman addu'a a in kana so ka yi addu'o'in ka to ka bari sai a cikin nafulfuli amma mutukan kana tare da imam to iyayen da yi haka ba kai wa salamihi ko dai sallamar shi sai ya sallama kafin ka yi amma ba yana nufin cewa in yi sallama biyu kai ma lalle sai ka yi biyu ba an kai kai dai za ka yi ba ka san rahaman Allah to shi kenan yi guda ɗaya kwal assalamu alaikum ba ba ka san rahaman Allah ba shi kenan ba mu shi ba shi kuma yi guda ɗaya ba lalle kai kuma ka ce za ka yi guda ɗaya ba mana na lakun fa in asabu falakum wa lahum wa in akhtahu falakum wa alaihim amma abin da ake nufi sai wayi kafin ka yi wa amalihi kullihi cikin dukkan ayyukan gaba daya sai imam ya yi kafin ka yi inna idza kana ghayra mashru'in to sai dai imam ya kofsi ya aikata abin da ba shar'anta ba me ba shar'anta ba ka rusuhi fil ula sai zai zauna a raka'an farko amma zaman anan kuma karfe zama jilsatul istiraha in jilsatul istiraha na wannan mashru' ibn ya ce kaji ko wa huwa fi ghairi ula illa illa idza kana ghaira mashru'in da dama mutum ya karanta wannan zaka ji ya kafa maka reference ba shi a halin masail illa idza kana ghaira mashru'in me ba mashru'i ba ka julusihim fil ula kamar ya zauna a raka'an farko wannan zama mashru an shar'anta haka har ma cikin masalikud dalala ma ya kawo wannan matsalar kamar irin su ibn al-arabi ibn al-arabi al-maliki ya ce za ka yi su istiraha saboda me ta tabbata da gurbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mana abin da yake nufi anan sai ka mance shaf kai raka dai kuma sai ka fara tahiya wa thalithati ko kuma raka'a ta uku sai ka zauna kuma ka fara tahiya to kaga wannan zaman ba mashruu'i bane aw qiyamihi ila khamisatin ko kuma imam sai tashi zuwa raka'a ta biyar kaga wannan gauru mashru aw salamihi qabla tamami salati ko kuma yayi sallama kafin sallan ta cika ya raka biyu sai ya sallama to kaga dan cewa zaka bi shi ko ba zaka bi shi ba su sahabbai sun bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan haka sun bi shi akan haka ya yi sallama raka biyu a hadisin dai to suya suka yi su ma haka suka bi shi to sai dai da dai ne ya yi magana cewa aka gane cewa sallan ta cigaba ba to nan biyayya ga imam saboda hadithin Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallama innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi an sanya mana imam ne don mai kwaiko shi bara shine shugaban mu yake nuna mana cin biyayya ga shugabanni a kullum da kullum hamsu salawat biyayya miki inna ma ju'ila al li yutamma bihi to fa in kabbara kabiru amma ya zuwa fa idza kabbara kabbiru idan yayi kabbara sai ku yi in yace Allahu akbar a ce fa kabbiru dukkan ku kenan sai kowa ya kabbara bai ce fa idza kabbara wa kabbara al-muballighu fakabbiru ba mana in ya yi kabbara sai kuma shi ladan shi ma ya nashi to kuma ku yi naku ba kawai in ya yi kabbara duka kowa yi da wani yake nuna maka cewa babu bukata liraf'i sauti khalfal imam daga sauti in imam yi kabbara Allahu akbar shi kuma wanda ke mai daga sauti shi kuma ya kwala da karfi ba bukatar wannan sai dai in ya zama sautin imam baya kaiwa a lokacin sai zama mustahabbi ana ce sallah kuma sai wuta ta yanke inda yan najeriya ne abin mamaki dan najeriya shekara hamsin da nawa da samun yancin kai hamsin da shida amma har yanzu wuta tsayayya dan najeriya ba shi da ita ah? to ga wannan shi ba ne ba wai ci gaba bane ba wani bukukuwan da ya kamata a tsaya ana yi in muka kai shekara hamsin da bakwai kuma yawa hamsin da bakwai hamsin da takwas hamsin da tara sittin kuma mun samu yancin kai 1960 to har yanzu kuma a ce irin kayan mora rayuwa talaka bai samu ba mafi karanci a ba ma talaka wuta in an ba shi wuta standard wuta to abubuwa za su yi sauki wayansu daga cin abubuwan ba su samu su yi sauki kaga yanzu ba ruwanka da sayan kerosene ke inda ko wuta tsayayya kasuwanka nan zuru kuma yaya mai kanan zai sai kai hakuri ta mutu kasuwan gas ba mai sai da gas kai ma kaga sai kai hakuri ta mutu mai gawayi buhun gawayi yanzu kusan dubu biyu sawa sawaka dubu biyu ba to kaga ina ina ko wuta za ka sai gawayi me za ka yi da shi babu electric cooker ko ya ishe ka to kaga lallai gwamnati ta samar ma talakawa wuta tsayayyar wuta kuma kamfanin ya dawo hannun gwamnati ba koma hannun yan kasuwa ba kuma wannan hakkin gwamnati ne ta samar mana da wannan to babu to za abubuwan da ya yi musa musa'an asibiti babu ruwan sha wannan babu kai ka ce a ungorogo gwamnati bohol nawa ta yi bohol nawa ta yi uku wanda gwamnati ta yi kuma suna functioning biyu suna yi to kai ungorogo kuma an ka dora ta a kudu state ce amma ce an yi guda uku sai a ce ba wani kokarin da suka yi bohol uku bai isa ba ka je kan dutse ka ga ayarin mutane to kaga kenan ya kamata lalle gwamnati ta duba wannan idan boko mu dole su fito su yi babatu to da babatu ake samun wasu abubuwa amma mun yi shiru ba gidan tv ba gidan rediyo ba jaridu komai babu amma an fito an yi babatu an yi babatu a kira cnn a kira suwa a kira suwa ya sa yara su daga kwali yau za a ji ku a duniya tintini a ku ku zo ina shi wa gabanin ku zo sai ka samu an zuwa an daidaita kuma amma mun yi shiru to in yi kabbara ku yi wannan baya bukatan a daga sauti shekul islam bin taymiya ya dogon magana dangane daga sauti a bayan imam ya yi magana mai tsawo-tsawo akwai dr jalo da dadewa ya kwafo wannan maganan daga sauti a bayan imam daga cikin majmu'ul fatawa mana ga wanda ba shi da shi kenan kaga shi kenan sai dan duba wannan shafuffuka guda hudu zuwa biyar a cikin majalla ma da ake fitarwa a wannan maganganun na daga sauti bayan imam majallan da izala take buga to wai da sajada fasjudu in yi sujjada ku yi kaga sai yi kenan kafin mu yi wa idza rafa farfa wurin ya dago mu dago wa idza qala sami Allahu liman hamida to kaga sai mu ce ne rabbana wa lakal hamd kowa ne zai faɗa nashi ke to yana daga cikin kurakuran da muke har yanzu in imam ya kabbara ya kaje masallaci sit sit baka je wasu mutane suna Allahu akbar amma mun fi dagewa kan amin tunda matsala ne yana ta janin jaka za a ce amin ne ko za a ce ce sai mun faɗa dan bakin ciki ya mutu to ya gaji wani da gangan zai ja amin din amin a wani da sausauta ka yi daidai wa daida to a amin muka faɗa ga murya amma kabarbarin nan mafi yawanci shiru ne to kaga yana da kyau in mun yi amina bayyane Allahu akbar ma imami Allahu akbar mimani Allahu akbar wa sami Allahu liman hamida sai ce rabbana wa lakal hamd to fa a wannan hadisin kaga yace in imam yace sami Allahu liman ku ku ce rabbana walakal hamd to wanda maganin shi wannan rabbana walakal hamdu ta dace da ta mala'iku an gafarta mai abin da yake ba ta zunuban shi kaga gafara ne a gurin alhadisu muttafaq alai ce falihada almujibi to saboda wannan abin da ya wajabta mana biyayya ga imam qala almusannifu shi ne littafi shi ne musannifu akwai musannif akwai musannaf musannaf littafi ne musamman kamar littafin abdurrazak as-san'ani ko ibn abi shayba ana ce mai musannaf wannan kuma musannifu shine al-muallifu ke wanda ya rubuta littafi shi ne mai akhbari ke qala musannifu innahu idha kana al-ma'muru idan mamu ya kasance firraka raka'ati thaniya a raka'a ta biyu aw salifa ko a raka'a ta uku masalan bayan bai kirga mana da sai a can ya ce firayil ula mana in ma raka'a ta farko ko kuma a raka'a ta biyu ko ta uku wa mana manahu an isa hun sai kuma mantuwa ya hana ka kai ruku sai kuma kana ta tsaye kana ta tsaye ko kuma mutum ya kasance yana da ciwon wasu wasi sai kasance ya ga kamar ya yi ruku ne kamar ya dago yanzu yana ta jiran imam ne ya tafi sujjada alhali kuma bai samu ma ya yi ruku ba shi dan sai dinga gaya mai cewa a ai ka riga ka yi aunu nu'asun ko kuma bacci gengedi au zihamun ko kuma matsi to hatta hawa imamuhu sujudi har iran kuma gangara zuwa sujjada shine hawa wata ghallaba ala wannihi sannan kuma mafi rinjayen zatanka annahu yudrikuhu qabla raf'i ra'sihi zaka riski liman kafin ya dago kan shi min as-sajdati thaniya a cikin daga sujjada ta biyu ka san liman na masha Allah yana bin sallar a hankali a hankali to raka'a thumma tabahu sai ka yi ruku'u sannan kuma ka bi imam din wa in isa kaga can shi yana maka maganar larabcin da yake magana kai in tami'a fa in tami'a ko in lam yatma nan kuma sai malaika maka sabon larabci cewa in ya isa sai ya ce in ka ɗeba tsammani min hadal idrak akan ka iski liman har zai ɗago daga sujjada ta biyu to taraka ruku'a wa tabi'ahu kawai sai ka bar ruku'un ka bi imam wa algha tilka raka'a sai ka wurgar da wannan raka'an kawai wa ata bi ukhra badalaha sai ka kawo ta sabuwa bayan ba'da salami imamihi yanzu haka tashi ka kawo bayan imam ya sallama linaqsi raka'ataini asasiyataini minha لنقص ركعتين أساسيتين منها يا كراتين يا ناكو ya saboda rage rakawoyi guda biyu raka'atai ne asasiyatai minha wanda suke jigo a cikin sallah din mana ka rage a ya ce raka'atai ne amma zai zama rukunai ne rukunaini asasiyaini minha amma nan ya ambata raka'ataini akwai na shi aka gyara shi sai ce ar-ruku'u war raf'u minhu akwai ruku'u da dagowa daga ruku'u kaga nan ba zai zama mai kenan ba zai zama raka'ataini ba kuma ke sai dai zama rukunaini asasiyai ne in rukunai ne ya zama asasiyai ne domin rafu min ruku ba raka'a ba ne shi yana bin ne yana bin ruku'i ne to tunda an bar rukuni guda biyu ka bar ruku'u baka samu kayi ba kuma dagowa daga ruku'u shi ma babu to shi ke na raka'an ta lalace da fata da wannan a gyara wannan wa in asabahu mithlu dhalika fi sujudi to idan haka ma ya zaka samun ka a cikin sujjada ko ya same shi sai kawai ce ya gengedi lin nu'asi aw sahwi ko ya mantuwa aw izdihami ko an matse shi bai iya samu yayi sujjada ba hatta qama imamu li raka'atin ukhra har imam ya tashi zuwa raka'a ta gaba wa tami'a fi idrakihi qabla 'abd ar-ruku'i kuma kana zaton za ka iya samun liman kafin ya kulla ruku don an gaba sajada wa tabi'ahu za ka yi sujjada kuma ka bi imam din wa in lam yatma amma ba ka fatan ka samu imam fi zalika har ya kulla a ta gaba har ya yi ruku har ya dago to yanzu ba ka tsaya ka ce za ka yi sujjadan nan ba taraka sujuda ai ba sai ka bar sujjadan ka ganin shi ma ka bar me kenan ka bar rukunai ne asasi ne akwai sujjada akwai kuma mai bagowa daga sujjada to sai ka cewa tabi'ahu sai ka bi imam wa algar raka'atan maɗisa sai ka wurgar da raka'an da bata cika ba raka'a tana cika ne in an samu ruku da ɗagowa daga ruku sannan kuma ka samu sujud da ɗagowa daga sujud yanzu ka samu raka a cikakki yake amma baka samu ruku'i ba shi kenan daman raka'an ta kubce ko ka samu sujjada raka'an ta kubce maka to sai ka wurgar da wannan raka'a annaqisa ba wuce yake cewa na kasashiya naka kaga daga nan sai ka samu alfabet biyu zuwa uku shi kenan kawai ka sallama larabci ne kaga ce na ka sa sai kawai ce wai panel bitin a can karshe na kasashiya mana wanda take ta samu nakasu ana cewa nakasu duka kalma ce ta larabci wa ata bi ukhra mahallaha ba'da salami imamihi sai kuma ka kawo ta bayan imam ya sallama wala sujuda alaihi fil halatayn to duka in an baka yi ruku ko baka yi sujada ba har liman ya kulla wata kawurgar to babu sujada ba za ka yi sujada ba la qabla salam wala ba'daha fil halatayn li ajli ziyadati al waqi'ati minhu domin akwai ƙari da kai ma mu kai ka wurgar da wannan raka'an kuma ka sake kawo ta yace wannan ƙarin ba komai li anna sahwal ma'muni domin tuwon mamun halatal qudwa lokacin da kake kwaikwayo da imam yahmiluhu anhu al imam kawai imam gatan kowa ya ɗauke maka ni hadisi abdullahi ibn umara saboda hadithin abdullahi ibn umar kama sababa قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على من خلف الامام سهو يا من تمنى حديث كسان سو uku zuwa hudu mana wanda yake bayan imam babu mantuwa kan shi fa in sa al idan imam yayi mantuwa to fa alaihi wa ala man khalfahu in imam ne to zai shafi kowa amma kai ne kai mantuwa kana tare da imam imam ya dauke maka sai da rawa rawahu tirmi da wal bayhaqi illa idan kana inda qada'ihi shakan sai dai in kana kana shakka ne lokacin da kake ramawa lokacin da kake rama wannan raka'an sai kasance shakku ya kama ka fi ruku'ihi aw sujudihi wajen ruku ko sujada tunda nan kana shakku yanzu ya zaka yi tun da kai kaɗai kake sallah fa yasjudu ba'da salamu sai ka yi sujjada bayan ka yi sallama wannan matsalolin ke kala rahimahullahu ta'ala wa man ja'atuhu aqrabun yanzu kana cikin sallah kuma sai ga scorpion nan kuma ka san ita ba ruwanta annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kai tana sallah yana sallah falabagathu al-aqrab kunama sai ta harbi manzan Allah sallallahu tun da bata bar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam to kaga za ta bari kenan don ne ce la'ana Allahu aqraba la tad'u musalliyan wa la ghayrahu ce Allah tsine ma kunama ba ta barin masallaci ko ma ba sallah ba kake yi to sai mutum ya ga kunama au hayyatun ko kuma sai ga macijiya faqatalaha kuma sai mutum ya gaggawa ya kashe falashe a ba komai to sai dai in a gida ne za mu zo mu karanto hadisin Abu Sa'id al-Khudri wani hadisi mai tsawo yana cin sai Muslim in ya kasance a cikin gida ne to babu dama daga kaga maciji ka ce za ka kashe shi yana aljini ne in ka kashe kuma ka kashe kanka kenan ka je ka buge shi shi ma ya buge ka to bara ya sani wa ya fara mutuwa ba tsakanin shi da wannan macijiyar to akwai sahabin da haka ya faru da shi to da nan Allah ke ce a ku saurara a garin Madina fa akwai aljanun da suka musulunta inna bil madinati jinnan qad aslamu in ka ga maciji a gida to ka ta harigi su uku sai yana hada ka da Allah ka fita to kai na ka kwana kenan aina za ka kwana su mazaje ne shi abu sai dai na sallah ne ma sai ga ba ƙara na ƙarƙashin gado kurkurkurkur shi wanda ya kama abu sai da ziyara yana so ya ɗauki abu ya buge mace sai mai ishara ba zauna zauna a ba maza ke nan masha Allah a cikin sallah yake amma bai ji tsoro ba sai da aka ƙara ya ƙara sallan sai ke gaya wannan saurayi cewa ga abin da ya faru da wani sahari ya ba sa matar shi a bakin kofa ba wai ta fita ba a bakin kofa to ya taho da mashi yana so ya soke ta ce tsaya ka ga me ya fito da ni kamar nan su ne asalin mazaje masu kishi ke amma mazajen yanzu mu kenan ko ko su waye mazajen yanzu mu din kenan yawanci na kishi ka je gurin malam yawo ga mata nawa suke sayin tumatir kullum ina wuce a gurin wani lokaci zai ka samu mace dozin suna tsaye su ta gefe in kai babba ka zo ko namiji ya zo babba shi ma ya gefe to musamman ana ganin kiman ka sai a fara baka tukunna su kuma a jinkirtar da su mata bozin ka duba dai wannan kwana ko masu sai da tumatir da yawa to ya ka duba ya matanmu suke fita siyan tumatir suke fita siyan tattasai kuma ga yi kamata ba haka yi kamata ba ka duba nan goro har ungori mina kai a can ma matan ne suke siyarwa ma ƙarshen ta make yau matan nema ma yanzu suke siyarwa alhali kuma da yaya zai wahala sai dai ko a cikin su amma zuwa yanzu duniya ta lalace fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to matsalolin kuma daga gurin suwa daga gurin ku ku maza ke manyan manyan matsalolin daga gurin maza wata yana an sake ta ne yana wata kuma ba mai ciyar da ita to yanzu yaya dole sai ta fito ta yi sana'a kuma ta cewa ta zauna mutane su taimaka mata ba za a taimaka mata to zai dai mazaje sun yi contribution sosai wajen shigan mata filin kasuwanci sabon kuma karshen karshe dai yana daga cin ashiratu sa'a alama ce ta tashin kiyama to wannan kenan matar tana kofa sai yana so soke ta ce tsaya me ya fito da ni je kaka gani sai ko ta katuwar macijiya ne a kan shimfiɗa ba kobe wata wata ba kawai sai soki macijiya ta kan macijiyan ta yi girgiza mai karfi to ba san wanda ya fara mutuwa ba shi ne ko ita ne to ba gida ne kenan mutum ya yi taka zanzan sannan kuma abin da addu'o'i yana daga cikin kariya bi idnillah irin sa a'udhu bi kalimati ta mati min sharri ma khalaq to zai ce wannan macijin ai shekara goma nan gida ne kada samu ba abin da zai maka bi idnillah Ka rike Allah sai Allah mai girma kuka baka kariya to sai mutum ya kashe falashe rai. illa an ya tula fi'luhu to sai kuma macijin sai nan shi ma ya bi shi yayi can ko ba sallah kake ba ke aw yastadbir al ko kuma ka juya al-qibla to fa innahu yaqta'u kawai ka yanke sallar wa man shakka hal huwa fi al-witri aw fi thaniyati ash-shafi'i sai kai mantuwa kai shakka kana witri ne ko kuma kana raka biyu na shafa'i ne yanzu waya ma'ana kenan kaman kayi raka uku ne a sallan farilla ke kayi raka uku ne ko kana raka na biyu ne tun da witiri kaga ne raka na nawa tun yana maka maganar shafa'i biyu kenan witiri baya kaga dukan ka hada guda uku ke yanzu kana witiri ne raka an karshe na uku ko kuma kana raka ta biyu ne sai ce ha yani arraka thaniyat ta shafii to ka batta mafi karanci wa sajada ba'da salami sai ka yi sujjada da sala sun autara sai ka kawo jiri to zai zo mana bayani akan wannan to za mu kwatanta kuma da sallan farilla in sallan farilla ne ya ka yi wace sujjada za ka yi shi ba da salam din ne ko kuma kabla salam ko ne dalili akan haka in ka bar shi a mafi karanci za ka yi sujjada a yadda hadisi ya gona abu sa'id za ka yi kabla salam to za mu ji mai dalilin da ya ce nan za ka yi da salam wa man takallama bayna shafi wal witr sahiyan to ina hukuncin wanda zai magana tsakanin shafa'i da witri kai raka biyu sai ka ce wane sai kuka dan tattauna ko kai mai magana shi ma fala shay alaihi ba komai wa in kana amidan amma yace inda gangan ne kuriha wala shay alaihi to shi ma na koma ganganu in mutum ya magana tsakanin shafa'i da witri menene akan shi to bi ibn Allah ta samu akwai hadisai da suka zo akan haka amma nan za ka duba wani dalili zai kawo maka shi ba da ya kus wa anna man takallama sahiyan bayna shafi wal witri fala shay alayhi wa in ta'ammadahu wa in ta'ammadahu sai ce me a zai zama kuriha kenan sai makruhan shi ke na ce full stop to ina dalili a wurin ba dalili to tunda babu dalili babu komai kuma tunda ka riga ka yi ne ka riga ka yi sallama to tunda ka riga ka yi sallama shikenan ka riga ka yi sallama an sallame ka ke yanzu shafa'in ka riga ka bar shi mutirin ko can cikin dare ko ma me za ka yi ya halatta ka yi shi to tunda ya halatta ma ka jinkirta shafa'i na yi shafa'i na farkon dare yanzu bayan sallan isha to sannan witiri kuma ya halatta jinkita can can can cikin dare kafin fito albujir to inda haka ya halatta wannan da zan hada shi ma min babi aula to za mu kawo kama abdullahi bin umar yana raka a biyu sannan kuma umarni a bashi kaza ko a kawo mai kaza to za mu dakata nan insha Allah muka zo mu tashi bayani akan wannan jumlolin fata Allah mai gima da kuka datar da mu fi dunya a shi kenan shi zai fita kenan wani ya ci gaba ko da sallan ke kamar alwala ce ta warware to alwalar liman ta warware wara ce kai ma ta ka ta warware ba in mu ne kasance yana ta bige bige har yawa to shi kenan shi ya fita daga sallan wani ya ci gaba muku da sallan ku Allah mai gima da kuka datar da mu fi da akhira ba mu yin da ake da fama da su Allah mai gima da kuka sauƙaƙe mana sannan kowa ya ji abin da ya faru musamman da ɗaya daga cikin manyan malamai na nan garin da kuma gurare daban-daban kuma kaga shine shugaba na nuruddin kuma sakataren gudanarwa na jama'atu nasarar islam na nan plato state to allah mai gima da kuka kaddarta akwai wasu wanda suka ɗauke shi don daidai neman ne duniya to allah mai gima da kuka kubutar mana da shi Allah mai gima da kuka bayyana shi Allah mai gima da kuka sanya a ci jaraba Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla اللهم نفس كرب المكروبين اللهم نفس كرب المكروبين اللهم نفس كرب المكروبين وقد الدين للمدينين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا باب النار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا بأسماعنا وصارنا وقوتنا ما أهيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر